ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Labarinsu kashi na talatin da uku Zaid ta kira sunansa tana share kwalla. Kanta zai da shafa yana amsawa. Aliyu yana raye. wani irin bugu da ta ji zuciyarsa ta yi ya sa ta yi saurin tashi daga jikinsa da a tunaninta ko zuciyar tasa ta buga ne gaba ɗaya amma kuma sai ta ga har lokacin yana da rai sai dai kuma kamar ya mace dan kallanta kawai yake amma jikinsa a ƙame wai me take faɗi ne aliyu yana raye aliyunsa bai mutu ba a'a wataƙila dai kunnensa ne ke haihuwa ko kuma rabi'a tana faɗin haka ne don ta kwantar masa da hankali aliyu yana raye Namba 181 Guzafe, Abuja, ƙarfe goma da minti sha ɗaya na dare. Kuliya. I lost my way somewhere in another galaxy. Too much to take. These memories end in tragedy. And all of these places, all of these faces, I don't want to let you down. And all these mistakes of mine, I can't replace it. I got to move on somehow. Waƙa da ke tashi kenan a falon gidan. Daga can ɓangaren da kujerun gidan kuma suke. Guliya ne a durkushe a gaban Michelle, wadda ke zaune akan kujera. Ya kama kafata yana saka mata safa saboda sanyin da ake a gari. Bayan ya gama saka mata safan, ya kai hannunsa ya janyo hular sanyinta da ke gefen kujera. Ya miƙe yana saka mata a kanta. Ya takobinsa kawai take da kallo tana shawara da zuciyarta. akan yadda za ta bullo masa kan magana da suka yi da adawiya a yau ya zauna a gefenta yana faɗin shi kenan ta gyaɗa masa kai tana gyara zamanta kallon da suke suka ci gaba da yi kafin ƙule ya yi miƙe shiga kicin ya aje filet ɗin da suka ci abinci har ya kamo hanya zai fito sai kuma ya fasa ya koma don ya ɗauki ruwa babban kuskuren ta ya tabka kenan a rana dan a sa'ilin da ya rufe murfin firij ɗin a sa'ilin wani ɗan ƙarami kuma mulmulallen ƙarfe ya fito daga cikin bindiga da aka harba da ƙarfin tsiya kuma bai tashi sauka a ko'ina ba sai a damtsan kuliya na dama wani irin shiga harbin ya masa hakan ya sa shi sakin goron ruwan da ke hannunsa da sauri sannan ya yi luhu zuwa baya yana shirin faduwa cikin dauriya da zafin nama ya kai hannunsa ya dafa island ɗin da ke kicin ɗin da kyar ya akan kafafunsa yana layi wani irin bugun azaba hannun nasa yake masa hakan yasa ya kalli hannun bai tabbatar da abin da yake gani ba sai da ya kai hannunsa ya kawo da ɗangon ta hannun tishat ɗin da ke jikinsa ya ga ramin da harbin da aka yi masa ya yi ji ya yi jini na ɗibansa tunowa da mishal da ya yi a falo ya sa ya cije leɓensa na ƙasa ya kai hannunsa na hagu ya riƙe damtsan nasa da ke ta zuba jini da kira ja kafarsa zuwa fala dan ya san ko masu waye suka shigo gidan dan shi suka zo kuma idan aka jima kaɗan za su iya shigowa cikin gidan watakila su cuta masa da ita Ab, abu abu aswad lafiya michelle ta faɗi tana miƙe a tsaye ganinsa cikin wani hali ba ƙaramin ruɗa ta yi ba kamar an kunna famfo haka hawa ya shiga yi mata zuba da sauri ta nufi inda yake tana kiran sunansa do ta burkice ta rasa abin yi zo zo mu je ka zauna ta faɗi tana jan hannunsa na hagu wanda ke kan damtsansa na dama da sauri ya riƙe na ta hannun yana girgiza mata kai cike da dauriya Leɓansa ya ƙara datsewa a sanda ya fara jan hannunta suna zuwa ɗakinsa kamar raƙumi da aka lakatar ƙabinsa har zuwa ɗakin nasa dokuwa da shi ɗin ba iya tafiya yake da kyau ba ta lura ma da layi yake wani abu da ya bata mamaki shine ganin ya nufi closet ɗinsa da ita mamaki bai gama cinye ta ba sai sanda ta ga ya danna wani switch da duk shigowarta bata taɓa lura da shi ba ba tare da bata lokaci ba lokacin da ke gurin ta zuge zuwa gefe ɗaya sannan kofa ta bayyana a gabansu hannunsa na hagu wanda ya kace-kace da jini ya kai ya tura kofa ta yi baya sannan ya tura mishal ɗin ciki shi ma ya shiga yana shiga ya rufe kofa ya danna wani switch da ke kusa da kofa nan take lokacin nan da ta yi gefe ta koma mazauninta ta zauna na ainihi kamar ma ba a taɓa motsa ta ba michelle ta ci gaba da bin gurin da kallo ganin cewar ɗaki ne har da gado a ciki ga kuma wani work table wanda ke ɗauke da computers da kuma takardu da tana cikin rudu bai ta jin mamaki na jan ƙafa ta zuwa ƙasa ba to shi wannan ɗakin ta wani ɓangare yake a gida don ita ko da wasa bata taɓa sanin cewa akwai wasu ɗakuna bayan ɗakuna ukun da ta sani a gidan ba jan abu ya faɗi yarab a bayanta ya sa da sauri ta waigo idan ta ya sauka kan kuliyar da ke yashi a ƙasa hannunsa na guda fa da damtsansa na dama wanda yake ta bulbular da jini da gudu ta isa kansa tana kiran sunansa a hankali ta kama kansa tana shirin zaunar da shi da ɗan sauran kuzarin da ya rage masa ya miƙe zaune ya jingina da bango michel ko sai duba jikinsa take kamar wadda aka cewa akwai wani switch da za ta danna a jikin nasa wanda zai hana zubar jinin da yake gaba ɗaya ya haɗa gumi sharkaf kasancewar babu wata isasshiyar iska a ɗakin da in bata ga windo ko wata kofa bayan wanda suka shigo ba ta cire hula kanta tana faɗin tsaya na saka maka wannan a wurin maybe zai hana jinin zuba da kyar kuli ya iya sauke hannunsa na hagu daga kan raunin sannan cikin sauri michelle ta ci kwaikwayo hula ta pink kala tana daddana a wurin jin yayi wani irin nishi ne yasa ta fashe da kuka mai sauti tana kallon fuskarsa idanuwansa har sama suke alamun da yana gab da rufe su gaba ɗaya na shiga uku ne hafsatu abu aswad karka mutu dan allah karka mutu ka banni Abu Aswad ka min alkawarin kasancewa da ni fa. Kuma na san Anna ta faɗa maka cewa karya alkawari ba kyau. Kar ka karya alkawari. Abu Aswad, ka kasance tare da ni. Abu Aswad ɗina, dan Allah. Sambatu take tana ƙarawa, ita kanta ba ta jin tana cikin hayyacinta. Hular kanta da ta cire ta sa gashin ta ya barbaje baya. Ta koma kamar wata da sanyi ya taɓa kwakwalwa. kan haji ko? Ta tambaya tana marin gefen fuskarsa. sa da ya limshe ya buɗe a kanta. kar ka mutu baka haɗu da zaid ba wule ya ja wani kalan numfashi yana buɗe idansa da kyar cikin wani irin sauti ya ce a ina kika san zaid ba dan babu sautin komai a ɗakin ba da ba lallai ta ji abin da yake faɗi ba yau an ta wuya ta zo makaranta ta same ni shi shine take faɗa min cewa zaid ne mijinta kuma kuma dama ina ganin sa a layin makaranta kansa ya kawar gefe yana kokarin kwato numfashinsa da ya nufi wata duniya zaid ya gudu guduwa aka ce ya yi da sauri michelle ta share hawayenta hakan ya sa gefen fuska ta ɓaci da jini ta gyara zama ta shiga bashi labarin da ta sani akan zaid ɗin doko da bata da tabbacin yana fahimta sai dai kuma yana fahimta don babu abu ɗaya da ta faɗa wanda bai samu kullum kansa ya buɗe kofa ya shiga ba ya ji komai kuma ya haddace komai kallanta yake da idanuwansa da suka kusa limshewa gaba ɗaya hafsat ba lalle na, na kai gobe ba, amma idan, idan kin haɗu, kin haɗu da zai ki, ki ce, ki ce masa ina kewarsa, san, san, sannan kuma ba duk tsawon wannan lokacin ban manta da shi ba, ki kuma faɗa masa cewar kewar ke matata ce ya kula min da ke. Michelle ta ƙara kukanta sauti tana kamo hannunsa. Aliyu don Allah ka daina faɗin haka, na rantse za ka rayu, Allah na tare da mu. Yanzu Aliyu idan ka mutu ina zan sa kaina. Aliyu ba nufa da kowa sai kai, kai ne kawai ka rage mu, don Allah kai ma ka zauna, kar ka mutu ka banni kamar babana da mamana da kuma yayana. Aƙalla dai ya kamata a ce na samu ko da mutum ɗaya ne a cikin ku Tausayinta ya ƙara kama raunaniyar zuciyar kuliya. Hakan ya sa shi ɗagowa da hannunsa na hagu da ke ɓace da jini, ya kama gefen fuskarta. Hannun nasa gaba ɗaya kakkarwa yake, hawa yana fita daga idanunsa, wanda ya haɗe da zufar da yake. Ya matso da fuskarta dab da tasa, har tana iya jiyo yadda numfashinsa yake fita a gurɓace, saboda hancinta da ya kara da nasa. Hakan ya sa Michelle limshe idanunta tana buɗe wani sabon babin kuka. idan na mutu kar ki kuka na san ma zai ba zai bari ki kukan ba amma zan yi kewarki Allah ya haɗa ni da ke a aljanna da sauri michel ta kai hannunta kan fuskarta tana girgiza masa kai dan Allah kar ka tafi Allah ina son ka wallahi ina son ka cikin wani irin karfin hali ya mata murmushi da gaske yake faɗa mata cewa baya jin zai iya kaiwa safiyar gobe baya jin zai iya ci gaba da rayuwa da ita haka kuma baya jin zai ƙara buɗe idanunsa ya ganta kusa da shi wasiya ce ke bata don watakila bai sani ba ko wannan ne kadai lokacin da Allah ya ara masa don yi magana da ita ta ƙarshe. Silly girl, ki mai, mai da hankali kan karatunki, ki zama yarinyar kirki, idan kuma Allah ya sa akwai rabo tsakanina da ke, Allah ya raya mana shi. Don ina zaton kamar na baki bebi shekaran jiya, ki kula da shi please. Doda halin da yake ciki sai da ya ba Michelle haushi. ana ga yaƙi shi kuma yana ga ƙura dan ƙaramin mari ta masa a kuncinsa haka yasa ya buɗe idanunsa ya lamshe i love you teddy bear mishalin aliyu da sauri ta haɗe bakinta da nasa ta shiga kisan ɗinsa kafin a hankali ta saki bakinsa tana kallon idansa i love you too abu aswad ya mata murmushi ya ɗaga hannunsa ya shafa kanta nan take kuma jikinsa ya saki hannun nasa ya dawo ƙasa ya rab fuskarsa da ke hannunta ta kara nauyi sa ya rufe rub daga can wajen gidan kuma bayan da 'yan ta'addan da suka zo ɗaukar fansa suka gama duba-dubansa a cikin gidan ba su ga kowa ba sai suka yanke shawarar kiran ogansu don su sanar masa da su fa su ga kowa ba ogan ya ce su bar gidan kawai tun tunda sun ce sun harbe shi ko haka ma suka bar shi shi kenan sun ɗau fasan abin da ya musu na kama babban ogansu zaid da misalin karfe biyu da minti arba'in na dare ya fice daga gidansa yayin da ya bar rabu kwance tana bacci shi ba zai iya jira har zuwa gobe da safe ba don tambayan da ta kawo masa magana aliyu na raye ya shiga mata tambayoyi akan aliyu amma sai ta ce masa ita bata san komai a kansa ba bayan inkiyarsa wato kuliya sannan kuma ta san cewa ma'aikacin dss ne yanzu haka tafiya da yake a mota tunani rudani jimami da kuma mamaki su ne suka cika kansa tab ya rasa ma wani kala yanayi yake ciki amma idan ya duba wani bangare sai ya ga cewa kamar mamakin da yake ciki ya fi yawa dan yana mamaki matuka na yadda aliyun ya iya tsere wutar da ta kama a gidan marayu sai kuma mamakin sanin cewa shi ma ss ne suna aiki a hukuma ɗaya amma ba su san juna ba sai kuma wani murmushi ya subace masa tana da yadda alkawarin da suka ɗaukar wa juna na idan sun girma aikin ss ne za su yi wato bai manta ba kenan tunda gashi ya cika alkawari ya kai hannunsa ya ɗauki wayarsa a sanda yake fakin a gefen hanya cikin jerin gwanan nambobin da ke wayarsa ya nemo ta ram tare da aika masa kira kusa ringin uku ta ba tare da an ɗaga ba haransa ya so mu ɓaci don ya san halin ram ɗin shi a rayuwarsa san bai iya zama da waya ba wayar ma san bata gabansa mutumin da sai ya sati ba tare da ya san inda wayar tasa take ba sai a kira na biyar sannan ya ɗaga cikin magagin bacci ya so mu gaida zai ɗin ya amsa shi a dake ina son ka buɗe bayanan ma'aikatan hukumar ku ka duba min wani wai shi aliyu zaid in kiyasa kuliya umarni ya biyo baya daga ɗaya ɓangaren rami ya miƙe tsaye daga kan garin da yake fita daga ɗakinsa gudun kada ya tashi matarsa a bacci ya koma falo ya zauna har zuwa lokacin wayan na kara a kunnensa sai da ya murza idansa kusan sau biyu kafin ya sosa wuyansa daidai kan wani tatu da ke rubuce a wuyan nasa sa a yanzu ba zai yi na duba bayanan ba sai dai na da tsina'uran. amma ni zan iya baka amsa daga ɗaya ɓangaren zai da gyara zamansa yana ɗaga kafaɗa. Mhm. ina jin ka ram ya ɗauko numfashi sannan ya dire don ku ya san abin da zai aikata a yanzu ya saba ƙa'idar aikinsa ba ya dasa ba juna sarin wasu jami'an ba amma kuma dole ne ya yi hakan don yana da tabbacin taimako ne zai yi tun shekaru biyar baya na fara aiki da kaisa haka ne zai da gida kansa a idansa yake hango haɗuwarsa ta farko da ram ɗin haka ne ya faɗi cikin tabbatarwa bayan shekara uku da fara aiki da kai sai aka haɗa na aiki da wani mai kamar ka don kuwa ba zan kira shi da kai kai tsaye ba saboda akwai wasu bambanci biyu a tare da ku wannan bambancin shine yasa na gane cewa ku mutane biyu ne mabambanta shi wannan da aka haɗa na aiki da shi sunansa Aliyu Zaid Beach in kiyasa kuliya confused ɗin da kuka sani a ciki yasa na fara bincike akan kowannen ku ba tare da sanin kowa ba kuma cikin ikon Allah sai na gano komai akan ku sai dai kuma na gano cewa ba ku san da zaman junan ku ba kai kana zargin cewa Aliyu ya mutu, shi kuma an sanar da shi cewar ka gudu. A lokacin sai na samu sa'andi, na masa bayanin abin da na gano. Shi ne ya gargaɗe ni da kada na kuskura na ɗaga zancen, na bar ku a haka. Domin kuwa sanin junanku zai iya haifarwa da ɗaya daga cikinku matsala a aikinku. Sai na yarda da abin da ya faɗi. Hakan ya sa ni shiru da bakina. Amma tun da har ka tambaye ni a yau, na ji cewar ba zan iya ɓoye maka ba. Shu wata iska ta shiga wuce ta gefen kunnen zai da ba wayar. hannunsa na gudun kula a kan bakinsa wai shi kam me damunsa ne yau ji yake kamar da abin da yake faruwa a mafarki ne kamar idan wani ya zungure shi zai farka ya ga cewar ba gaskiya ba ne ashe kenan duk tsawon wannan shekarun aliyunsa yana raye ya haɗiye miyau da kyar yana lalaban muryarsa a makogaransa ina ne adres ɗin gidansa da gudun mota zai ta shigo layin gidan aliyu allah allah yake isa gidan dan zuciyarsa na gaya masa kamar ɗan uwansa baya cikin koshin lafiya a daidai kofar gidan da ram ya faɗa masa ya fakin bai ko kashe mota ba ya fito da gudu ya shiga cikin gidan da mai gadin ya fara cin karo ya sha a ƙasa hakan ya sa hankalinsa ya ninku gurin tashi zuciyarsa ko kamar za ta fashe tsabar bugun da take da ƙarfi cikin gidan ya kutsa ya shiga dube-dube amma bai ga kowa a falo ba ya shiga kicin babu kowa ya fito ya nufi kwadadan da yake kunshe da ɗakunan gidan haka ya ta shiga ɗakuna ɗaya bayan ɗaya kafin ya samu nasara gano ɗakin kuliya a cikin ɗakuna uku ya bincika ko ina bai ga kowa ba kuma tun da ya ga mai gadin gidan a sume ya fuskanci cewar hari aka kawo musu imma dai sun tafi da su shi da matarsa ko kuma suna ɓoye a wani ɓangare na gidan tun da dai har aka faɗa masa cewar aliyun ss ne to tabbas akwai maɓoya a cikin gidan don su ba sa zama haka kawai a tashi kansa akwai maɓoya a gidansa to amma ina ta gidan aliyu take ya tambayi kansa sa'ilin da yake duduba ɗakin wai ko allah zai sa ya samu wata makama amma haka ya hargitsa ɗakin ba tare da ya samu komai ba har ya fara karaya sai kuma idan sai ya sauka akan kofar toilet da haka ya shiga ya duduba nan din ma amma bai samu komai ba ya fito jin ƙirjinsa na masa nauyi kamar wanda aka dora masa wani gingimi man dutse akan zuciya kamar wanda aka sa igiya aka ɗaure masa magudanan numfashinsa haka yake ji kansa ya masa nauyi dan tarin abubuwan da suke ciki za su iya sa kan nasa ya tarwatse ma haka ya kai kasa yana haki kamar wanda aka koro idan sa har limshewa yake kuma a cikin limshewar idanun nasa ya hangi kofar closet kamar an cillo shi daga wata uwa duniya haka ya miƙe tsaye nufi kofar closet ɗin ya shiga ciki yana ta dube-dube har ya fara fawwala a Allah yana tunanin cewa watakila ma sun tafi da su kuma a daidai lokacin idanunsa ya sauka akan wani ɗigon jini kamar kofar da aka buga da ƙarfi haka zuciyarsa ta buga ya dawo da dubansa kan lokar da yake tsaye a gabanta ya shiga binta da kallo a hankali kafin ya samu wata mukunna a jiki hannunsa na rawa haka ya danna switch ɗin Lokacin ta zuge zuwa gefe wata kofa ta bayyana a gabansa sai da ya haɗi yawo na tsoron abin da zai iya tarawa bayan kofar kafin ya kai hannunsa ya tura ta ciki abu na farko da ya fara cin karo da shi shine wannan yarinyar da ta ce yana kama da yayanta ita ce durƙushe a ƙasa tana kuka gefen fuska ta ɓace da jini daga ɗaya ɓangaren kuma aliyunsa ne jingina da bango Shin kun san yadda mutum kan ji a san da ya ga wani abinsa da ya cire rai da samunsa? Ko kun san yadda ake ji a san da ka samu wani abu da baka taɓa tsammaninsa ba? To idan dai har kun sani, wannan shine halin da zai da ya shiga. Number 86, Garkitu, Abuja, Rabi'a. A hankali ta shiga kikkita idanta kafin ta buɗe su gaba ɗaya. Ta kai hannunta kan side drawer tana kunna wutar ɗakin kafin dubanta ya dawo gefen inda take kwance. inda take tsammanin Zaid na kwance a wurin. Sai dai me, wayan haka ta ga gurin. Sai wata takarda da aka rubutu a jiki, aka aje akan fulo. Gana haka yasa hankalinta ya fara tashi. Hananta na dama ta mika ta ɗauki takarda, a lokaci guda kuma tana hamma, don bacin bai ishe ta ba. Ba zan iya jira zuwa gobe ba, don haka na tafi. Zan turo da ta kai ki AS Aroma Academy. Ki je, ki buga wasa mai kyau, ba na so ki bani kunya. Na san matata jaruma ce. da haka ki nuna kwarewa ki. daga mijinki abin sanki zaid raja da ɗanyi dariya tana aje takarda abin bai bata mamaki ba don ta ga ƙoƙarinsa ajiyan da ta ce masa ya bari sai gobe kuma ya bari ɗin ashe shi bai haƙura ba sauka ta daga kan gadon tana hamma kamar jiya yau ma bata jin daɗin jikinta ita ta rasa abin da yake damunta a kwanakin nan sai ta yi amai ga kasala ga kuma rashin son cin abinci da bata yi sallah ita ce abu na farko da ta fara yi kafin ta shiga gyaran gida bayan da ta gama gyara gidan ta ɗora girki tana gama girkin ta faɗa wanka bayan ta fito daga wanka ta saka wani baƙin leggings da wata baƙar long sleeve high neck shirt ta ɗora kimonanta kan kayan sannan ta kawo baƙin baby hijab ta saka ba ta yi kwalliya ba don dama ita ba gwanon kwalliya ba ce mai kawai ta shafa a jikinta sannan ta ɗauki backpack ɗinta ta saka kayan sport ɗinta a ciki ta fito ta zauna a kan danin ta fara cin abinci sai da ta kusan gama sannan roda ta ƙaraso ba ta yarda sun tafi ba sai da ta zuba rodan abinci ita ma ta ci rodan na ci rabi tana ba ta labarin ɗan uwan sai da suka gano ita kuma rodan na ba ta bayani akan sharia da za su shiga gobe da haka har suka gama sannan roda ta ɗauke su zuwa can akadami ɗin bayan da roda ta kai ta sai ta tafi tare da faɗa mata cewa idan sun gama ta mata waya ita kuma za ta zo ta ɗauke ta rabi ce zaune akan kujerar jira sanye take da wannan jesin da kuma wandonta wanda ta saka leggings da kuma long sleeve high neck shirt a kansu gaba ta sanye da football shoes kanta kuma rufe da baby hijab yanayin shiga tata akwai gwanin ban sha'awa dan kan matan da ke wurin babu mai shiga irin tata ba za ta ce babu musulmai a cikinsu ba amma babu bahaushiya ko na ɗaya a cikinsu duka 'ya'yan inyamurai ne shi yasa ita ta fita daban a cikinsu rabi'a muhammad mai tantancewa ya kira sunanta da ƙarfi hakan yasa ta amsa tana miƙewa inda ya nuna mata ta ƙarasa ta tsaya har zuwa yanzu ba ta da wani isasshen kuzari a jikinta ga cikinta da take jin yana yamutsawa kamar za ta yi amai haka take ji amma kuma ba za ta bari hakan ya zama ƙalubale a gurin cimma burinta ba ita ta sa kanta cewar za ta iya kuma da yadda Allah za ta iya ɗin za ta yi abin da za ta ba kowa mamaki ciki kuwa da 'yan uwanta na Hadija. kai ka kai ka kai haka haɗuwar 'yan uwan za ta kasance